gaba annabu kai ne a gaban kowa kai ne a gaba annabu kai ne a gaban kowa kai ne a gaba annabu kai ne a gaban kowa kai ne a gaba annabu kai ne a gaban kowa ya mai sama ya mai kasa Allah masani wanda shi ya yi umma yau ba badani kuma shi ma ba bana ɗane ga wani kuma ka ka na shi ma da ne ga wani kuma ni ni'ima zan sa ran in haihu wani in haka kanso ka tsara Allah gwani dan ku an yi ya fi dubu tun kafin ni yarda duka so za a yi Allah sarkin kowa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa assalamu alaikum ta'ala inna muna jaje ko kuma mun yi jaji muna jajantawa muna ta'aziyya muna wa kanmu ta'aziyya muna wa al'ummar duniya ta'aziyar wannan ibtila'i da ya faɗa kan wayannan bayan Allah wanda Allah ya basu su shahada da kuma wanda suka samu raunuka muna fatan ya zama kafara ciya ba za ta iya ɗau waɗannan bayan Allah da shekaran jiya aka je aka sake musu bom aka karkashe ƙananan yara abin zuciya ba za ta iya ɗauka ba wannan ita ce mu wannan ita ce ƙasarmu ba sau ɗaya ba aka yi kuskuren sake bom akan farar hula ba sau biyu ba aka sake bom akan farar hula ba sau uku ba aka sake bama bamai akan fararen hula kuma duka kuskure kuma kar ku dauka wai ya kare kenan za ku ji kuma an sake bom an sake sakewa akan waɗansu ma me yasa saboda ba abin da ake yi akwai wani abu da zai faru a ƙasar na dauki mataki akai akalla akalla ya kai sau hudu ko sau biyar ana suke wa mutane ba mafamai da sunan kurakurai to ƙasar kenan idan mutum ya bushi iska ya je ya tare hanya ya kashe na kashewa ya tafi abunsa kuma ta sha kai tun da ka ga a cikin ƙasa akan iya tare janaral na soja a kashe ta sha akwai wadda ya wuce a tare shi a kashe shi babu za a shiga gari a kwankwasa gida a ɗebi iyalan gidan a wuce ya tafi da su su biya kuɗi a sake su in an gada ma su biya kuɗin a kashe su haka ake rayuwa a ƙasar Allah ya ci kansu da rahama Allah ya sa in aljanna Allah ya musu afuwa Allah ya musu rangwame ƙananan yaran da ke cikinsu Allah ya sa masu ceto babu tsaron harkar ilimi babu yanzu ko ka yarda ko kar ka yarda a ƙasar nan ilimi na kuɗi ne in ba ka da kuɗi ƙarya ne ɗan ka ya samu ilimi haka ne ko ba haka ba kiwon lafiya na kuɗi ne in ba ka da kuɗi sai dai ka yi ta fama da kanka to waɗannan dama suna daga cikin barura na rayuwar ɗan adam dole ne dole wannan dole ɗan adam a tsare mishi wannan suna ake ce musu abdaruriyatul khams tsare wa mutane addininsu kasan wani an ce tsare addini haushi yake ji shi kuma addini in an tsare shi an tsare komai duk taron da kake ganin mutane ana kaiwa ana kawowa har yanzu wadda suka fi yawan maganar addini kuma rashin fahimta ne za mu zo mu karanta a cikin wannan gabar wa anna hadha siratun kima. wato shi Allah ya shar'anta addini ne don inganta rayuwar bayansa duniya da lahira istajibu lillahi rasuli lirrasuli da akum sai ce lima yuhyikum kasan har 'yan bokonmu da ba su karatun addini abin da ya kware su shine sukan yi tunanin in za su karanta ƙur'ani wani abu ne na addini wato in ka karanta ƙur'ani ka fahimci alƙur'ani da kyau ka gane sirri na alƙur'ani ba wani philosopher da zai yi magana ya burge ka in yana magana za ka ga kwaɓa yake to maimakon su karanta ƙur'anin tun da sun daku a boko su gano sirrurrukan rayuwa da kuma yadda al'amurra suke sai suka ɗauki littafin na addini ne suka ajiye a gefe sai ya zamana sun samu giɓi babba a rayuwarsu jama'a mun fahimta wallahi idan mutum ya karanta alƙur'ani ya fahimci alƙur'ani ba wani wadda zai zo ya yi zance ya ɗauki hankalinsa domin magana ne daki daki innahu laqawlun fasul duk wanda zai zo gaban ka ya tsaya yi magana wallahi ba zai burge ka ba in kana karanta alquran sai dai a ce yayi kokari amma domin ga zancen da ka sani wadda zancen yake daki daki daki daki ma'anarsa da lafazinsa da kuma uslubinsa to fahimtar alkur'ani ko hadisi wani abu ne na addini ya suka ajiye a gefe sai suka sai ya subce musu alkairai masu yawa wadda za su inganta rayuwarsu da shi amma mutum ya yi boko shaye-shayen kuma lissafinsa daban in ta sauka a kansa kaga kenan shi kullum ba za ku daidaita da shi ba idan kun yi magana da shi na cikin hankalinsa in ya sha ya canza in kun yi magana da shi yana cikinta in kuma ya sauka ya canza abubuwa sa daidaita hibzulman sai tsare dukiyar mutane tsare dukiyar mutane hibzun iru al'iru tsare mutuncin mutane duka wannan hakki ne akan al'umma kuma hakki ne akan hukuma ta tsare ma kowanne ɗaya daga cikin ɗan ƙasa da take mulkarsa to yadda ake rayuwar ki in ba ka da kuɗi ƙarya ne ka ce ɗanka zai ingantaccen karatu ajin da yara za su je su zauna su tamanin ɗari a ajin a ajin na yaro zai je karatu a ajin zai je ya karatu ya zama likita a wannan ajin zai je ya yi karatu ya zama abin da ake so ya zama to abinci jikon rayuwa haka ne ko to shi ma ga yadda ake cinsa. akwai wuraren da yanzu haka ba a gama ba a gama buge abincin ba ya kamata a ce kakar kenan to a yanzu ga yadda abincin yake dace mana suke yi shi subsidin nan wa'yansu 'yan tsiraru ne suke ci talakawa ba su san ma me ake ba yanzu ka isa ka ce subsidi waɗansu tsiraru ne suke ci kai ma kai ma ka ci ko ko baka ci ba yanzu kowa ya gane yana yana cin subsidi haka ne ko ba haka ba idan eh, abin da suke faɗa kenan shi subsidi waɗansu 'yan tsiraru ne kawai suke amfana da shi talakawa ba su amfana yanzu akwai da ya ce ma subsidi kai baka amfana haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne haka ne to komai ga yadda yake ce, da kuma yadda abubuwan suke faruwa kai baka wadatu da ilimi ba ‘ya'yanka ba su wadatu da ilimin ba Ba ka wadatu da kiwon lafiya ba ‘ya'yanka ba su wadatu da kiwon lafiya ba kai baka wadatu da abinci ba ‘ya'yanka ba su wadatu da abinci ba kai baka wadatu da tsaro ba ‘ya'yanka ba su wadatu da tsaro ba haka dai ake rayuwar haka ake rayuwa na shida wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kar ku sake ku kusanci dukiyar maraya za ku ci ta da zalunci Allah ce sai ta hanya mafi kyau yadda za ku mu'amalance ta ta hanya mafi kyau amma ban da zalunci na bakwai wa auful kaila wal mizan bil qist cika mudu da skeli da adalci na takwas wa idza qultum fa'dilu in za ku yi magana ku yi adalci duk wanda za ka yi magana a kansa ka yi mishi adalci kar ƙiyayya da take tsakaninku haushin da kake ji a kansa ya hana ka mishi adalci kuma abinda na yarda da shi kuma wannan aƙida ta ce haka na fahimci ƙasar nan dole mu damu haƙura da sun zuciya mu gyara ƙasar dole sai ka gaji ka niko, ka dawo ka yarda a haɗa hannu a gyara kafin ta gyaru duk duniya ba ƙasar da za ta zo ta gyara mana najeriya mu ne za mu tashi mu fuskanci kalubalen da yake gabanmu mu ne za mu tashi mu gyara su talakawa mu ji tsoron allah mu dubi hanyar da ta dace wajen gudanar da rayuwa in boko musu ji tsoron Allah su dubi kasar su dubi halin da kasar take ciki su kawo gudunmawarsu malamai su ji tsoron Allah su duba kasar su dubi gudumawar da kasar take bukata ta bangaren su su zo a haɗa hannu domin gyaran kasar In siyasa su ji tsoron Allah su dubi halin da kasar nan take ciki ka dubi yadda ake cin abinci a ƙasar nan yadda ake harkar ilimi a ƙasar nan yadda ake harkar tsaro a ƙasar nan yadda ake harkar kiwon lafiya a ƙasar nan 'yan siyasa ku ji tsoron Allah ku tuna abin da kuka shuka shi za ku girma dole ne kowane ɓangare sai ya yarda zai ba da gudumawa ta wani gefe kai ka samu matsala ta yaya za ka gyara wace gudumawa kai za ka iya bayarwa domin kyautata al'amura amma duk abin da ya shafe ka ko ɓangarenka ka kau da kai ka dubi wani gefe ka ce su ne masu matsala to ba da a gyara kasan ba don waɗanda kake kallon su da matsalan su ma an ka su dama za su kare kansu amma muna cikin matsala ko ba ma cikin matsala muna cikin matsala muna cikin matsala kuma yadda kake jin maganar haka ya tafi ya tafi kenan waɗancan da aka kai musu hari ɗin aka ce da kuskuren ne haka ya tafi ko ba haka ya tafi ba har ƙasashe ƙananan ƙasashe a nan afirka wallahi ba kowace ƙasa ce za ka je a irin wannan abun wallahi ya wuce ya tafi dai haka ruwa ta sha wallahi bai zai yi ba muna miƙa ta'aziyar mu ga 'yan uwa musulmi da kuma waɗanda ‘yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu a sanadiyar harin jirgin saman sojojin yaƙin Najeriya a wani ƙauye a cikin jihar Kaduna wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama wasu da dama suka jikkata. Muna yi musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu, Allah ya ji da rahama. Allah ya kankare musu laifuffukansu Allah ya karɓi kyawawan ayyukansu Allah ya sanya aljanna ce makomarsu ɗan uwa da abokan arziki iyaye ya'ya da mata da maza Allah subhanahu wata'ala waɗanda Allah ya jarraba da waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala ya ba su haƙuri ya ba su dangana kuma ya ba su lada akan wannan sannan kuma muna jan hankali ga mahukunta wajen lalle a yi bincike akan irin waɗannan abubuwa da suke ta faruwa sun faru ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba a jihar borno a jihar yobe a kaduna a wasu wurare daban kuma duk sanda haka ta faru sai ka ji shiru ba wani abu da aka bayyana wa mutane da wani mataki da ake ɗauka wajen ganin cewa hakan ba ta sake faruwa ba ana samun irin waɗannan kurakurai lokacin da ake yaƙi ƙasa da ƙasa a kai wa wani wuri na fararen hula hari bisa kuskure amma wani abu na cikin gida da ake bibiyar wasu waɗanda ake zargin su da aikata laifuffuka ba a cika samun irin wannan ba da yaƙin ƙasa da ƙasa ne wannan ana samu ƙasar amurka sau nawa tana kashe fararen hula a ƙasar iraki lokacin da take yaƙi da saddam da abin da ya ta faruwa a siriya da abin da ya ta faruwa a yaman da wanda yanzu muke gani yana faruwa a a gaza ƙasar falastin ana kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba amma a cikin ƙasa ana bibiyar wasu masu laifi kuma ya zanto duk bayan wani lokaci a ce jirgin sama ya je ya karkashe wasu wanda ba su ji ba su gani ba wanda suke neman a kawo musu taimako a kare su suma daga miyagu zanto wanda zai kare ka kuma shi zai zama wato sanadiyar halakar ka shi zai zama mai maka barazana kaga akwai damuwa sosai irin wani in ta faru a wasu ƙasashe za ka ga gwamnati ta tada hankalinta ya tashi kwarai za ka ga wasu ma daga cikin manyan jami'ai na gwamnati waɗanda alhakin abin ya rataye a wuyansu suna sauka daga kan kujerarsu. Rajim, Bismillahirrahmanirrahim.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 da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu Allah maɗaukakin sarki ya kyauta makwancinsu Allah maɗaukakin sarki ya sanya aljannar firdausi ta zamo makoma a gare mu da su baki ɗaya sannan muna kira ga waɗanda abin ya shafa musamman mai girma ministan tsaron Najeriya Alhaji Badar Abubakar wanda ya yi bayani ta kafar sadarwa kuma ya yi bayani ta Voice of America ko BBC kan cewa za su ɗauki matakin da ya dace dangane da abin da ya faru na ladabtar da dukkanin wanda aka samu da laifi ko da sakaci da hukunta shi kamar yadda doka ta tanada sannan kuma za su haɗa gwiwa da gwamnatin jihar kaduna wajen biyan diya waɗannan mutane wannan lallai abu ne wanda ya zama wajibi kuma ya zamo haƙƙi sakamakon waɗannan mutane ba su ji ba ba su gani ba kuma 'yan ƙasa allah maɗaukakin sarki ya ba su ikon yin wannan abu kuma Allah ya kiyaye faruwar haka a nan gaba Allah ya ba mu haƙuri Allah ya kare mu da dukkanin mummunan ƙaddara Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu baki ɗaya. ‘Yan uwanmu da aka jefa musu bam a ainihin tudun biri sunan wurin kenan ko? Wannan zalunci ya kai zalunci. Ko kuma mistake Wani ke gaya har yanzu adadin fa ba a gama sanin adadin ba. la ilaha illallah Allah eh, sarki arewa wayyo Allah ina shugabancin arewa oho me yake ciki Allahu a'lam mutane suna harkar su ku zo ku jefa musu ban to ya mantuwa ne an yi irin wannan 2017 an yi mafula ne irin wannan kwanaki a jihar Nasarawa kusa da aiki haka arewa za mu zauna sai da ce Allah wadai ta kuma shi kenan Allahu akbar Allahu akbar shi kenan ransa ta kenan yanzu don Allah ko miliyoyi aka ce an bayar wai kudin fansa ake cewa komai to zaka fansa mu muku ba zai yi wannan ya faru a wani yanki a ƙasar nan a zauna lafiya inda ake irin wannan cin kashin sai ka zo arewa ta kuma kila mu din ne ba mu san ciwon kanmu ba yawa babu shugabanci tsaye ba mai cewa ai ayi duk jama'a kuma in ta zama ka babu jagoranci ai ta lalace Allah kar ka samu lalace ya masu jihadi Allah ya ramshe shi a gaba ana kai ne a gaban kowa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa ya mai sama ya mai kasa Allah masani wanda shi ya yi umma yau ba da ni. kuma shi ma ba bana ɗani ga wani kuma ka na shi ma ɗani ga wani kuma ni'ima zan sa ran in haihu wani in haka kan so ka tsara Allahu wani dan ku an yi ya fi dubu tun kafin ni yarda duka so za a yi Allah sarkin kowa kai ne a gaba anabu kai ne a gaban kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna jaje ko kuma mun yi jaje muna jajantawa muna ta'aziyya muna wa kanmu ta'aziyya muna wa al'ummar duniya ta'aziyyar wannan ibtila'i da ya faɗa kan wayannan bayan Allah wanda Allah ya ba su shahada da kuma wanda suka samu raunuka muna fatan ya zama kafara